dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke juya al'amura kamar yadda ya dama bisa tsarin da ga dama shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura Allah shi ne Allah awwal wal akhiru wal zahir wal batin Allah shi ne na farkon da babu farkon farawa kuma shine na ƙarshen da babu ƙarshen ƙarewa Allah subhanahu wata'ala shine garau Allah shine mai rahama Allah shine mai aiki bayinsa daga wuta zuwa aljanna mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin iya gare shi cikin mulkinsa da jujjuyawan al'amura muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala bisa ni'imomin da yi mana na bayyane da waɗanda suke ɓoye. daga cikin muhimman ni'imomi samun kanmu cikin rayayyu a wannan rana mai albarka ranar juma'a ranar arfa ranar hajjul akbar ranar da a yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin an kai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ke tsaye gaban al'ummar duniya musulmai yake musu gargaɗi muna shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne ya isa da sakon Allah kuma mutane sun shaida ya isar Allah ya shaida mala'iku sun shaida ya tabbatar da wannan a hajjin sa na bankwana wanda yau sama da shekara dubu da yan kai lokacin ya shaidar da Allah Allah ya shaida ya isa da sakon Allah kuma lallai mutane musulmai da suke tare a gurin sama da dubu ɗari sun shaida cewa ya isa da saƙon Allah sannan kuma mala'iku sun shaida ya isa da saƙon Allah ya ta amincin Allah su kasa gare shi alayensa da sahabbansa da duk waɗanda su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu ne cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan hurba taken ya zama haka a wannan rana saboda yau rana arfa ce kuma yau ranar juma'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsayuwan arfa yayi huduba ya kuma yi addu'a yayi umarni da dukkan ya yayi hani da dukkan miyagun ayyuka a irin wannan rana ranar juma'a kuma irin wannan rana ranar juma'a za a yi tashin alkiyama lalle wannan rana tana da girma kuma tana da girman sha'ani abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin ma'anansa shine khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafi alkhairin addu'a a rayuwar ɗan adam gaba ɗaya daga farkon duniya har ta. mafi alkhairin addu'a shine addu'a rana arba. ma'ana yau rana ce muhimmiya a gudun duk wani musulmi rana ce ta addu'a rana ce ta neman rahama rana ce ta neman ‘yantawa daga wuta zuwa aljanna rana ce ta neman tsira a gobe kiyama rana ce ta baza bukatun duniya da mutum yake da su rana ce ta neman tsarin Allah rana ce ta neman agajin Allah a bisa damuwoyi da shugulgula da suka damu al'umma wannan rana tana da girman gaske shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba baliga hudu ba mai isuwa ta kunshi komai da komai hudu ba wacce in an yi amfani da sashin kalmomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya amfani da su a cikinta za a samu kwanciyar hankali a rayuwar duniya gaba daya haka kuma za a samu nasara a samu tsira a duniya da lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a irin wannan rana a shekara 1400 da suka wuce yana cewa ayyuhan nas إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في يومكم هذا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane ku sani cewa lalle jinanen ku da juna wani ya zubar da jinin wani da dukiyoyin ku da juna wani ya dau dukiyar wani bisa zalunci sannan kuma ga mutuncin ku tsakanin ku juna wani ya ci mutuncin wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sani haramun ne akan ku daga yau kamar yadda alhurman wannan rana take kuma kamar yadda alhurman wannan gari yake baitul haram kamar yadda alhurman wannan wata yake watan zulhijja yana daga cikin ashurul hurum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka dubi waɗannan kalmomin da kuma abun da ya kara a cikin hudubar cewa a ausu bin nisa'i khaira kama kala sallallahu alaihi wasallam kina ina muku wasiya da matanku ina muku wasiya da alkhairi ga matanku ku sani cewa su amanoni ne gare ku Allah subhanahu wataala ya danka muku amanarsu cikin wannan huduba aka duba waɗannan kalmomi gaba ɗaya za ka ga cewa dukkan hanyar kwanciyar hankali da rashin tarzoma a rayuwar ɗan adam manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hani a bi wannan tarzoma din ya kuma yi umarni a bi wannan hanyar nitsuwa shine yace inna dima'akum wa amwalakum wa kuma, alaikum haramun duk inda aka ce akwai zubar da jini babu kwanciyar hankali a gure ko ina ne abinda muke ciki a yanzu a ƙasar nan shine yawan zubar da jini a gurare daban-daban wannan yasa hankali mutane yana tashe idan da za a je arewacin Najeriya ƙarshen arewa a zubar da jini in wanda yake ƙarshen kudu ya ji labari wallahi sai hankalin sa ya tashi haka in an yi a ƙarshen yamma na ƙarshen kabar sai hankalin sa ya tashi da me babu wani abu a doron ƙasa da ake kaiwa ƙarshe a kansa kamar zubar da jini Isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sunana man kana qablakum za ku ta farkin Yahudu da Nasara menene abun da suka na barna shine cin hanci da rashawa duk inda al'umma ta samu cin hanci da rashawa ba ta samu kwanciyar hankali ba dan kun duba kasar mu muna cikin wannan al'amari kai in kai rashin sa'a limanci ma sai muka bi cin hanci da rashawa Allah ya kiyaye a nan ne dai mafi kurewan guri a cikin ibada mutum zai limanci sallah to nan ma in aka wasa sai an kai cin hanci da rashawa in Allah ya kare shi ke ta ku bayin Allah a irin wannan rana mai albarka sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za mu ɗauko kalmominsa da ya yi amfani da su a irin wannan rana mu kuma yi aiki da su mu musulmai ko da waɗanda musulmai ba ba su yi aiki da su ba tunda ba su yi imani da shi ba wallahi za a samu zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali za a samu nutsuwa za a samu tsira duniya da lahira a duk lokacin da musulmai suka yi fatali da maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suka manta da su suka daina aiki da su to kan samu damuwa kan samu matsala idan muka dau abu daya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin kalmomi guda uku cewa wa amwalakum alaikum haramun dukiyoyinku kiyaye amanan juna ta bangaren dukiya wani ya aje wani a shago wani ya aje wani a gudun aiki wani shine wakilin wani na gwamnati a ma'aikata yaya dukiyar gurin take tsira tana tsira ko ana ɗaukewa? an dauke a yi amfani da wannan kalma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ajiye shi a shago ya ci amanan wanda ya ajiye shi har yanzu bai san wannan magana ba ko kuma baya aiki da shi shi yasa tun farko aka ce da za a yi aiki da waɗannan abubuwan da duniya ta zauna lafiya ba zan ɗauki ka ba bisa zalunci kina ba bisa zalunci in kana tafiya ba ka sha'awan ka cuce ni ba na sha'awan in cuce ka ba zan faɗi magana wacce ba ta dace ba ta cin mutuncinka ko kana nan ko ba kana kai ma ba za ka faɗi haka a kaina ba wallahi da an zauna lafiya balle zubar da jini ko ta shawari ko da kalma ko ta waya ko ta rubutawa ba zan taba yadda in faɗi kalma ɗaya ko harafi ɗaya ta hanyar da za a ji a zubar da jinin wane shi ma ba zai faɗi haka akan yana ba wane ma ba zai faɗi haka a kan wane ba wane ma a kan wane ba za a yi haka ba wallahi da an zauna lafiya amma idan magudanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ranar hijjatul wada dubar karshe yayi magana da irin wannan kuma dama ya jima yana yi bayan ayoyin alqur'ani yirin ya rinka maimaita su da kana ana kan su saboda mai hanyar tsira kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin jama'a shine kasu ta duke juna kasu ta mutuncin juna duk lokacin da aka wayi gari mutunci na bai tsira a gurin ka ba ka zama ɗan uwana na jike ba in dai mutuncin ka bai tsira a guri na ba ban zama dan uwanka da gaske ba duk wanda ya ce ma shi aminin ka ne amma zai iya maganar ka ta taba mutuncin ka a gefen ka ba amini bane sai kawai abokin hulɗa ne kawai abokin hulɗa amma ba amini ba haka kuma wanda duk zai iya tsakar dukiyarka na farko ma baya tsoron Allah wanda yake tsoron Allah baya sha'awan dukiyar wani ko da ana taka ta in ana tafiya in ba tasa bane baya sha'awan ya duka ya ku bayin Allah mu tuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi aiki da alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan rana ya tunatar da mutane haƙƙin Allah ta Allah da bauta mu nisanci shirka mu nisanci wasa da dokokin Allah mu girmama Allah mu tawakkali ga Allah mu mai da al'amarinmu ga Allah mu nemi arziki a gurin Allah mu yawaita addu'a ya ku bayin Allah mu san Allah shine Allah shi ke bayarwa shi ke hanawa Allah baya gangadi balle ya bacci wanda dogara ga Allah ya tsira duniyar da lahirarsa wanda ya manta da Allah ya bata ya lalace ya yi asara ya ku bayin Allah mu Allah mu san Allah mu girman Allah wallahi babu wani a cikinmu face ya shiga duhu ne ko yana cikin haske a rani yake ko a doron ƙasa yake kuma ko da a ruwa yake Allah yana sane da shi babu wata dabba da take yawo ko a duron kasa ko a cikin jeji ko a cikin ruwa a ce Allah yana sane da ita kai hatta bishiyoyi ke kadawa ganye baya kubucewa ya faɗi daga jikin bishiya a ce Allah ya san lokacin da ya kubuce ya kuma yin Allah idan mun san Allah shine mai irin waɗannan sifofi kuma shine mai irin wannan aiki sai ya zamu dogara ga wani Allah da barbaru da sace-sace da zalunci da cin mutunci da zubar da jina ne ba shine hanya ba ba za mu ci nasara ba ba za mu samu arziki ba sai mun kwantar da hankalinmu mun san Allah shine mai azurtawa ko ba ana nufin mu kwanta mu zama ba mu sana'o'i ba kan kasuwa su yi kasuwanci da sanya Allah a cikin kasuwancinsu masu sana'o'i su yi sana'o'i da sanya Allah a cikin sana'o'insu masu ayyukan gwamnati su sanya Allah a cikin aikinsu na gwamnati ya kuma aikata gwamnati da shugabanni da wata suke talakawa wajibi ne mu san Allah shine Allah ya ku talakawa ku yi biyayya ga shugabanninku in ba su yi muku umarni da mummunan aiki ko kuma sabawa Allah ba wajibi ne ga biyayya gare su ba dan komai ba don alqur'ani haka yi umarni haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tanada a lokaci guda wajibi ne shugabanni ku ji tausayin talakawanku cewa daga cikin talakawa sun gama ayyuka sun yi ritaya hakokin su yaƙi fitowa ina shugabanni haka zaɓe su suka ce za su yi alƙawarin gyara wa al'umma rayuwa ina suke a yau ku tuna irin wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a irin wannan rana kama da shekara dubu da da suka wuce haka kuma irin wannan rana za a yi tashin alkiyama yau alhazai suna tsaye a filin arfa suna neman rahamar Allah dukkan musulman duniya yawanci ana azumi a yau ana neman rahamar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce cewa ranan arfa irin wannan rana ce yau Allah subhanahu wataala kan dubo filin arfa sai ga bayinsa suna tsatse da cewa mala'iku ya ku mala'iku waɗannan bayina ku dubi zuwa gare su a tauni shusan gubura ga sunan sun zo mun a galabaice ga ƙura a jikinsu ga wahala ga sunan cikin wani irin yanayi me suke nema suna neman gafara ka ne ya Allah ya Allah ce ushidukum ku zama shaida daga yau an anni kadi gafartu lahum wallahi na gafarta musu ya ku bayin Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar Arfa annabi sallallahu alaihi wasallam yace na tabbatar ko ina kyautata zato ga Allah azumi ranar Arfa yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da zunuban shekarar da ta ya ku bayin Allah yin azumi a wannan rana ba wajibi bane amma duk mai kwaɗayi zuwa ga rahmar Allah zai iya mai da shi wajibi akan su ba rashin lafiya ko wani uzuri da zai iya hana shi ba wasu mutane sukan yi magana su ana azumi ranar juma'a ne ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba azumi ranar juma'a na nafila eh idan mutum ya keɗe shi azumi don ganin cewa juma'a babbar rana ce ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma idan arfa ta faɗo ranar juma'a to mutum yana azumtar ranar arfa ne ba ranar juma'a ba haka azumin arfa a azumin ashura a azumin wani azumi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta a cikin kwanakin shekara sai ya faɗo ranar juma'a to kai mutum sai ya azumce shi yana azumtan wannan ranar ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a yi domin an duba wani hadisin nasa ingantacce sai yayi kaibi. yace kar mutum ya keɓe azumin wato ranar juma'a ko kuma kar mutum ya rigayi da mazana da azumi na kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai in wanda ya saba wani azumin da yake yin sa dukkan musulmi ko sun saba azumin afa don ya faɗo ranar juma'a ya yi da abin da ya dace don haka sai a azumce shi a nemi lada a gurin Allah na ku bayin Allah ku sani wannan rana rana ce ta addu'a rana ce ta yawaita addu'a ya ku bayin Allah in kun tafi daga nan ko in mun tafi daga nan musamman tun daga sallar la'asar har zuwa magariba yankin dare ya shigo a yawaita addu'a a yawaita addu'a ka samu guri ka keɗe ka zauna ka samu guri ka keɓe ka zauna kuna kala da wasu shigulgula a cikin shigulgulan ka waro shigulgulan addu'a ka zauna inda ya dace ka fuskanci alƙibla Fiskanci alƙibla ka daga hannayenka ka gaya wa Allah gabatar da karatun alƙur'ani gabatar da istighfari gabatar da tasbihi ka gabatar da hailala ka yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bukatan addu'a babu wani ɗaya a cikin nan fati kana bukatan addu'a sai in san me ba dukkan mu gaba ɗaya muna bukatuwa zuwa ga addu'a muna bukatuwa zuwa ga rahmar Allah Allah yana ji da bayinsa idan suka nuna gazawar su gare shi ya Allah mun gaza a Najeriya mun gaza duk wani mutum ya gaza a Najeriya ba iya fidda mu ya Allah sai kai tashin farashin kaya yayi yawa bala'i sun yi yawa kashe mutane ya yi yawa kai hari da sace mutane ya yi yawa ƙarancin adalci ya tabbata a ƙasar nan ya yawan shugabanni babu adalci sai 'yan ƙalilan rashin mutunci ya yi yawa cin hanci da rashawa ya yi yawa ne wanda ke tsira daga cin hanci da rashawa sai wanda Allah ya kiyaye a ƙasar nan cin haramun ya yi yawa rantsuwa a kan ƙarya ya yi yawa rashin mutunci ya yi yawa ya Allah ka fidda mu mun san mun saba ya Allah muna fulici da muke maka ya Allah ka tausaya mana musamman a wannan rana ne albarka ya Allah kana yanta bayinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ma'anan hadisin sa yace babu wani ini da Allah yake yanta bayi a duniya tunda aka yi ta har ta kare babu inin da Allah yake yanta bayi irin yanda yake ranar arfa saboda kishin haka iblis yake guduwa ya koma waje yana bakin ciki yana hasada saboda yanta bayi take ya ku bayin Allah mu nemi yantawar Allah a gurin Allah a wannan rana mai albarka ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka da sifofinka da alƙur'aninka da annabawanka manzanninka muna tawassuli da ayyukansu na ƙwarai muna tawassuli in mun yi aiki na ƙwarai wanda ka karba ya Allah muna tawassuli da shi muna tawassuli da yanayin da kai mana da ni'imomin da ka saukar mana ya Allah muna tawassuli da dabbobi na bahimatul an'am wanda ka suka saya ganyen ka domin yin layya domin ka da Allah muna tawassuli wannan ibada muna tawassuli da azumin da ka suka yi wannan rana ya Allah muna tawassuli da tsayuwa da ka suka yi wasu sun kashe kuɗin su don su je su tsaya a filin arfa ya Allah muna tawassuli da wannan ya Allah muna tawassuli da ayyukan yara jira-jirai wanda aka rubuta musu zunubi ya Allah muna tawassuli da dukkan abin da ake mai tawassuli da shi ko mun ambace shi ko mun ambace shi ba ya Allah ka yaye mana damuwoyi a sannan musamman na satan mutane abubuwan da ke damu mu na rashin tsaro da yadda ake rike mutane a garuruwan su ya Allah ka kawo mana karshen ya Allah ka kawo mana karshen sa ya Allah ka kawo mana karshen sa ya Allah talauci da rashin adalci a tsakanin shugabanni mafiya yawa ya Allah mafiya yawan mu. sun kaurace wa adalci dalilan da cikin su suke yin adalci wannan yasa dewa daga cikin bayinka sun gama aiki sun yi ritaya an tsira biya su haka da mutum ya yi shekara sama da talatin yana hidima wa ƙasa amma a samu a bashi kuɗi aurar da sa da hali ya nemi bashi ba mai bashi don an san bayi da hanyar kuɗi wani ba shi da gida tun da yake rayuwarsa yake hidima wa bayinka yake hidima wa jiharsu yake hidima wa ƙasarsu ya Allah har yau haƙƙi ku da fito ba ya Allah ka fita don su waɗanda suka riƙe haƙƙoƙin nan ya Allah ka tilasta su su fi da haƙƙi ko suna so ko ba sa so Allah ka su fidar ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka tausaya mana Allah ka kawo mana ƙarshen damuwoyi da suke damu ya Allah ka yi mana rahama a gidajenmu ya Allah ka saukar mana da nimomi a gidajenmu ya Allah zuriyar mu Allah kai ko ka zuwa gare ka muna neman agajinka cikin tsakiyar su da kare su daga fitintinu da kare mu da kare su daga shiga cikin harkar haramu da kare mu da kare su daga sha'awar duniya zalla muna neman agajinka ya Allah ga zuriyar mu da iyalan ya Allah imana agaji tabbatar da su akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da mu baki daya ya Allah yadda muka haɗu a wannan masallaci ya Allah kai ne mai rahama kana ganin bayinka a tare da Allah ba abin da muke nema sai rahamarka ba abin da muke sha'awa sai gafararka ya Allah kai ne mai yantawa manzon ku da labari ya Allah ji tausayin mu mu da muke tare a wannan masallaci Allah ka yafe mana Allah ka hada mu cikin rahama yadda ka hada mu a wannan guri Allah ka da mu cikin rahamarka Allah ka samu na cikin yantattu da mu da iyayenmu da zuriyarmu da iyalanmu da sauran danginmu da sauran musulmai baki daya ya Allah ka sakar mana arziki na halal ya Allah mu da muke tare a wannan guri wanda yake cikin wata damuwa na rashin lafiya Allah ka fi shi sanin kanka balle ma mu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli ya Allah a wannan rana mai albarka duk wanda ke da damuwa na rashin lafiya ko damuwa na kuncin rayuwa ko damuwa na kallewan jari ko damuwa na gidan haya ko damuwa na rashin matsuguni ko damuwa na basussuka ya Allah ka fi mu sanin kowa ne ne ya Allah yaye masa wannan damuwa ya Allah ka yaye masa wannan bala'i ya Allah duk mai wannan bala'i Allah ka yaye masa wannan bala'i ya Allah ka kawo mana walwala a rayuwar mu. ya Allah ka kawo mana walwala a rayuwar mu. ya Allah ka kawo mana rahama a rayuwar mu Allah ka saukar mana da ruwan sama mai albarka Allah ka saukar mana da ruwan sama mai albarka Allah ka kawo mu damuna mai albarka Allah ka saukar mana albarka a cikin noman da za a yi. Ya Allah ‘yan mu ka saukar musu albarka, ya Allah ‘yan mu ka saukar da albarka cikin su ma'aikatan gwamnati Allah ka sauka musu da albarka cikin ayyukansu masu sana'o'i Allah ka yi musu albarka cikin ayyukansu ya Allah ka saukar mana da albarka a wannan jihata tamu ya Allah ka kare wannan jihata tamu da dukkan wasu fitintinu da bala'i ya Allah ka kare mu ka saukar mana da arziki na halal ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya Allah ka kare mu a gidajenmu ya Allah ka kare mu a gidajenmu inda ka sami un garibin mujibud da'awat shugabanninmu Allah ka yi riko da hannuwansu zuwa ga ayyukan alkhairi duk abin da za su yi nagari Allah ka taimake su a kansa abin da za su yi ya mana matsala Allah ka hana su aiwatar da shi ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wa ikram ya Allah zabubukan da za a yi ya Allah wannan shekara muna rana arfa muna tsaye a cikin masallaci baitun min buyutika ya Allah ya Allah muna roƙonka Najeriya ta shiga halin la haula wala quwwata la haula lana wala quwwata illa bika ya rabbul alamin ya Allah ga jama'a nan suna kashe dukiyoyinsu sun yi ca akan neman mulkin Najeriya akan mulkin neman mulkin jihohi a Najeriya akan neman mulkin majalisu a jihohi ko a ƙasa ya Allah kai ka san na ƙwarai a cikinsu. mulkan mu kan ba mu sani ba ya Allah kai ka san wanda za su ta tabuka mu ba mu sani ba ya Allah kai ka san wanda za ka yi amfani da su ka gyara mana wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka rahamar da ikonka da ƙudurarka ya kai mai ba mulki Ya kwacewa kana iya kwace mulki a hannun kowane ne ko min karfinsa ko min sojojinsa ko min abin da yake da shi ko min kuɗinsa ko min dukiyarsa ka kwace za ka kwace wallahi ka tafi tsawon gido ya Allah mun yi imani da wannan ya Allah tausaya mana shugabantar da waɗanda suke tausayi mu akan mu ya Allah ya Allah shugabantar da waɗanda za ka yi amfani da suka gyara wannan ƙasar samu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja gare mu Allah ka sa alqur'ani ya zama hujja gare mu Allah ka sa mu cikin rahamar ka ya rabbal alamin Allah ka sa mu na cikin yantattuka a wannan rana ne albarka ibadun mu da kai ya Allah ka sa ka ne a gurinka in mun yi wasu kuskure ana cikin kuskure da'imun dimun da'imun ya Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka fassa musu cikin kaburburan su Allah ka nawara musu cikin kaburburan su a wannan rana mai albarka Allah ka sa iyayenmu su zama cikin yantattu ya rabbal alamin kakanninmu ya Allah ka gafarta musu ya Allah su suka mana tarbiyya Allah ka yi musu sakamako gwaggwaba da aljanna ya rabbal alamin malamanmu Allah ka yafe musu waɗanda suka rasu a cikinsu Allah ka gafarta musu waɗanda suke raye malamanmu Allah ka ƙara musu ƙarfin gwiwa in mutuwar mu ta zo ka sa su Allah ka karbi rayuwar mu cikin imani ya Allah muna kai kukan mu zuriyar mu iyalan mu ba za mu iya ba sai ka sa hannu ya Allah ababen rikitarwa sun yi yawa hanyoyin shiriya sun zama ba su aka dace su ba ya Allah ka tabbatar da mu akan shiriya ya Allah ka tabbatar da mu akan shiriya Allah ka yaye mana matsalolin mu yajin aiki na malaman jami'o'i da yake ci yake cinyewa ya Allah kai mai iko ne ka iya kawo ƙarshen sa ya Allah ka kawo sa domin ƴaƴa bayin Allah su samu su yi karatu cika, su samu su kammala su ci gaba da wasu ayyuka, ya Allah ka kawo rahamarka, ya Allah ka kawo ƙarshen wannan al'amari. Cikin tunu da damuwoyi a ƙasar nan, ya Allah ba su da iyaka, da waɗanda muka ambata da wanda ma ba mu sani ba. Ya Allah wasu suna nan suna kula makirci daga wajen Najeriya don su hargitsa Najeriya, ya Allah ka kafi su. Ya Allah ba za su iya kirkin su ya tasiri ba sai in ka ba su dama. Ya Allah karka ba su dama ya rabbal alamin. ya Allah tausaya mana tausaya wa jirajirai da ƴaƴan musulmai ya Allah tausaya mana tausaya wa malamai a islamiyya ya Allah tausaya wa ɗalibai su karanta alqur'ani ya Allah akwai mahaddata alqur'ani maza da mata ya Allah tausaya mana muna tawassuli da irin wa'annan matasa mahaddata alqur'ani maza da mata da suke nan a doron ƙasa a cikin gidajenmu a wajen gidajenmu a cikin garuruwanmu a wajen garuruwanmu ya Allah tausaya mana wa'annan bayin Allah in kabar makirai suka ci nasara a wannan kasa ya Allah za a yi ta'adin bayinka ya Allah za a yi ta'adin bayinka ya Allah masu makirci suna shiryawa Allah mayar musu makircin su kansu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya ku bayin Allah da ƙarshe ku sani kowa a cikin mu wallahi ya ci lokaci a wannan rana mai albarka ya yi addu'a kar kai asarin wannan rana kai addu'a in an tashi daga nan ka koma in aka yi sallar la'asar ku fita daga masallatai in ko wani uzuri ya fidda ku ku je wani guri in kun gama ku zauna ku yi addu'a wannan rana rana ce ta addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan azhar da al'asr kasran jam'an wa kasran da ka biyu azhar da ka biyu al'asr azun nan wata da wannan mun sani a masjidin nan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun gansu ta hanyar TV sun yi abin nan bayan an yi hudu ba shami sana fi sallah raka'a biyu azhar raka'a biyu la'asar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da rana ta yi zawali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi gindin Jabalur Rahma wajen dutsen da ake cewa dutsen Arfa ya tsaya a kasan dutsen bai hau dutse ba ya fiskanci arewa ya saki dutsen tsakanin sa da alƙila ya daga hannu yana addu'a yana addu'a yana addu'a bai yi wa kowa magana ba akwai matarsa a gurin akwai manya-manyan sahabbansa a gurin akwai danginsa a gurin akwai bakansa a gurin akwai ƴaƴan bakwaninsa a gurin akwai yayin akwai makamantansu dewa ya ga hannu yana addu'a yana addu'a sai da rana ta yi ja bai sauke hannunsa ba tun kaman kafin yanzu ya daga hannu yake addu'a bai sauke hannu ba bai yi magana da kowa ba yana yawaita addu'a yana addu'a har sai da rana ta yi ja sai su wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan suka ce kai manzon Allah yana azumi ne ko ruwa ya sha ba ni komai ba suka ce to bari mu gani sai aka ba da nono wa matarsa sai ta dora akan hannunsa yana addu'a da ya gani an sa masa nono sai manzon Allah ya sha sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda neman rahmar Allah neman agajin Allah neman agajin Allah yana addu'a idan har manzon Allah zai da wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ina muke muke 30 ba za mu ware ba awa guda ko wani abu makamancin haka ina za mu je me za mu yi aku bayin Allah yau din nan a karamar rana bace ayu addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu du'a du'a yawmi arafa wa afdalu ma qultu wan nabiyuna qabli a yawaita cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la zahu almulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la sharika la zahu almulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir a yawaita kun haka cewa wai a faɗa sau ɗari wannan a ranar ba a faɗa sau ɗari a yi ƙulhuwan lawu sau ɗari a yi kaza sau ɗari wannan ba mu sami shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu du'a du'a yawmi arafa wa afdalu ma qultu wan nabiyyu qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dukkan annabawan da suka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abun da yawaita shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir aku bayin Allah abun da ya saura wannan ini din in akwai hali ku yawaita sadaka ku ciyar da makwabtan ku ku ciyar da miskinai ku ciyar da fakirai daga abun da Allah ya hore muku ya ku bayin Allah ku sani cewa wasu za su wayi gari gobe ba su da abun da za su dafa in kun san da wannan ku yi kokari ku aika musu ala rabin mudu ne a cikin su samu abun da za su ya ku bayin Allah ka takarabu ila Allah bi sadaqat ku kusaci zuwa ga Allah musamman a wannan rana mutum ya je Saudiya ya ga yadda manya-manyan masu kuɗi suke yi mutum zai aje trailer a wancan dungun gaba ɗaya cikin ruwan sanyi ne a wacce wata tirela a wancan dungun gaba ɗayan ta shinkafa ne ta naman kaza wata tirela a wancan dungun gaba ɗayan ta kaza ne ana rabawa fi sabilillah fi sabilillah ya kuma yin Allah mu yi kokari a wannan rana a wannan rana za mu tsaya a gaban Allah Allah zai mana hisabi ya kuma yin Allah ku kusaci zuwa ga Allah da abin da Allah ya hore muku ku yi aiki na ibada da dukiyoyinku ku sadaka ku sadaka koda da ruwa ne ku sadaka koda da abinci ne ku sadaka da da ku kuna da shi wannan rana za ta wuce ko abin da zai faru ba da yawa daga cikin mu suna nan bara da yawa daga cikin mu nan ba su samu zuwa bana ba Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya gafarta mana Allah ya hada mu cikin rahama إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم لا إله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أنكم في يومكم هذا يوم الحج الأكبر قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وذكر الناس فيه وقال من أقواله صلى الله عليه وسلم ومن أقواله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا اتقوا الله عباد الله في أعراضكم وفي أعراض إخوانكم واتقوا الله عباد الله في أموالكم وفي أموال إخوانكم فاتقوا الله عباد الله في دمائكم ودماء إخوانكم احفظوا دماءكم عباد الله احفظوا دماء إخوانكم أيها المسلمون سفك الدماء شاع سفك الدماء في بلادنا وخاصة في شمال نيجيريا الاختطاف الاختطاف موجود في شمال نيجيريا في كأنا في زنفرة في سوكوتو في تشيبي في نيجا في كادونا غير ذلك في يوبي في بورنو في أدماوة وغير ذلك اتقوا الله عباد الله وسلوا الله في يومكم هذا خاصة في هذه السويعات التي تبقت لكم أو بقيت لكم إلى غروب الشمس وحتى بعد غروب الشمس تلحوا بالدعاء عباد الله خير الدعاء دعاء يوم عرفة أفضل ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أحسنوا لإخوانكم بالصدقات عباد الله أحسنوا لإخوانكم بالصدقات فتقربوا إلى الله بالصدقات ثم تقربوا إلى الله بذبح الضحايا في يوم غد أيها المسلمون اعلموا عباد الله أن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر كما أصبح كثير من العلماء فاتقوا الله في يوم الحج الأكبر اتقوا الله في هذا اليوم المبارك أكثروا من الدعاء أكثروا من التسبيح أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة نساء أخفاها الله سبحانه وتعالى لا يكون عبد من عباد الله قائما يصلي ويدعو الله إلا أجاب الله فلنتق الله في هذا اليوم فلنكثر الدعاء ولنعلم عباد الله أننا بحاجة ماسة إلى الإلحاء والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله يرحمنا عباد الله إن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال الجسم قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصلح عباتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا ومشايخنا اللهم افتح لهم في قبورهم يا رب العالمين اللهم نور لهم في قبورهم يا رب العالمين اللهم اغفر لجداتنا يا ذا الجلال والإكرام وأجدادنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا يا رب العالمين وجميع أقربائنا يا ذا الجلال والإكرام وعشيرتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شرعيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمه ومغفره وعتق من النار فارزقنا منه اوفر الهض والنصيب اللهم اعت رقابنا من النار في هذا اليوم المبارك اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار في هذا اليوم المبارك اللهم اعتق رقابنا ورقاب أجدادنا وجداتنا من النار في هذا اليوم المبارك اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم خذ بأيدينا وإياهم للبر والتقوى ولما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين اللهم عليك بالظلمة يا ذا الجلال والإكرام اللهم شتت شمل الظلمة ظلمت يا رب العالمين اللهم عليك بمن ظلمنا من جن أو إنس يا حي يا قيوم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين اللهم شردهم يا ذا الجلال والإكرام وردهم إلى أنفسهم أذلة الفاجئين اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى